أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد جهدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاء جهاده وزاد أن إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا ملكة تزكية الأون يوم شاء تقصه ووتم شبوان في جرحه صلى الله عليه وسلم بالولاية التي تكون أربعين وما يؤشرون البيان وسن شدة ميلادية لتكون شاء ترى وإنما صلى الله عليه وسلم جامع الشيخ الحديث السلفي رحمة الله عليه ومن شيء قبل كراتين حديث إلى ماكو ماكو bayan cin azumi da kuma sallah da aka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu dace a lokacin da aka gabatar da ibada da azumi a cikin shi wata ramadan da Allah ya samu a cikin bayan sauran da ya yanta a cikin wannan wata mai albarka bayan haka mun وقرات من na hadisi a التدريب الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ والضمالة العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله وندى لتاتي ليلة يتكن في مختصر من صحيح البخاري wannan zai zama majalisun mu na talatin da dai insha Allah ta'ala shi littafin za kuma mu tashi sabon kita wato kitabu da ilmi kitabu da ilmi باب فضل العلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم أن لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا, فإذا ضيئت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة والنشين بالتالي لأكو أتشن صيم البخاري ومن يتبقى سيد الكتاب شيني كتاب بدل الوحد بالتالي الذي شيني كتاب الإيمان wannan kuma shi ne كتاب العلم الإمام القاضي ابن العربي رحمة الله عليه كما يدعى الإمام البخاري لكي يكون الإمام ابن حجر أقوى لكي يكون بجريش كتاب التفكر الباري يجي بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقته الإمام البخاري ya fara bayani akan falalar ne amma bai tarihin ilimi ba menene ake ce ma ilimi al-imam bukhari ya kau da kai daga faɗin haka وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوجود فلا يحتاج إلى تعريف fassarar da aka ma imamul bukhari ita ce al'imamul bukhari yana ganin cewa ilimi baya bukatar ya faɗi ma'anar saboda ne saboda ma'anarsa a fili take al'ilmu huwa al'ilm ilimi shi ne ilimi to shi yasa kai tsaye sai ya tafi zuwa ga babu fadlil ilm bayan ya buɗe kitabin ya ce kitabu al'ilmi sai ce babu fadlil ilm وذلك الانتقالية أنه في نهاية الوجود فلا يحتاج إلى تعريف al’imam bukari ariya wadda a fahimtarsa yana ganin ilimi a fili ma'anarsa take saboda haka babu bukatar sai an faɗi ma'ana ilimi aure an nan nazara fi haqaiqil ashiya kai ta bil ko kuma uzurin da aka ba al imam al shine hadin tarihin abubuwa ba baya cin abin da al imam dama ya tunka littafin sadarin wa kullum min al-udrain zahir duka uzurin da aka ba Imam Bukhari da guda biyu daidai ne a fili ciki ko dai ka fassara cewa al-Imam Bukhari ya iya yi tarihin ilimi saboda ilimi baya bukatar sai an yi tarihin sa ba sai an zauna ce maka al-ilmu huwa kada wa kada wa kada ko kuma saboda shi asali littafin sayin bukari ba da mamun bukari ya rubuta shi ba ne domin ya zo da rika faɗin ma'anar abubuwa في نيته كل من العذرين ظاهر تلك أزغورا لا كبال الإمام البخاري من الغدار ديدين أفيلته لأن البخاري لم يضع كتابه لوجود الحقائق وتصورها وما الإمام البخاري بيدو تلتاب تدونين ذلك حكم معنا أبو بوعبا يا رب تلتاب تلتاب من حب تده كنش أبو بوعبا بل هو جار على أساليب العرب القديمة الإمام البخاري يقول إن سلوا نتعاهم مغنى اللارباواني لأنهم يبدأون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه إذا بلاغبي يتاج به مك بيان ولا أمر يصير فارما بيان بخلالتها سبو دي سامك فأينش إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة أما شرع إذا ما أنا ولا أبو أتيني تكتو لك إذا بلغ بيتاج زي فتا مكا أبو كو زي فتا مكا فللت كيد ذاك جي شعوع كجي أنا وحيو كسامو ولا أبو وقد أنكر ابن العربي في شرح الترمذي على من تصدى لتعريف العلم الإمام ابن العربي المالكي أتكين شرح ديما سنن الترمذي وجامع الترمذي mai suna aribatul ahwazi ya tafi akan cewa duk waɗanda ya suke tarihin ilimin su ce al'ilmu huwa kaza huwa kaza yi musu rai ya ce ilimi yana da cikin abubuwan da ba su bukatar sai an faɗi ma'anarsu akwai kalmomin da ba su da ma'ana yanzu haka ce kai faɗi ma'ana alheri ne alkhairi ya ce arifin khair kai tarihin kalma alkhairi alkhairi huwa alkhairi alheri shine alheri bai da wata ma'ana duk da wasu suna faɗin وقال هو أبين من أن يبين الإمام ابن العربي يتئلم يا وسع تفاني تاريخ عتيلي ما نسع عتيلي تكي ولك بقى بقاد استقال وقال لي شيني كذا شيني قطع كان الإمام ابن حجر شيء قلت وهذه طريقة الغزالي وشيخه إمامي وأن يتسي عني الإمام الغزالي أبو حامد a cikin littafin sa iya ulumul din bai tarihi da ake cewa ilimi ba aka sauran littafin sa na usulul fiqh bai tarihi da ake cewa ilimi wa shaykhihi imami haka nan kuma malamin sa wato imamul haramain al-juwayni أن العلم لا يحد بوضوحه أو بعسره suka ce ilimi ba a zuwa a faɗi ma'anarsa saboda ma'anarsa a fili take ko kuma in ka ce za ka faɗi ma'anar ilimin to tana da wahala to a taƙaice al-imamu bukari tsarin da ya littafin al'ilmu nan a nan kai tsaye da ya ce kitabu da ilmi sai ce babu fadli da ilmi babu fallar ilmi a kuma asalin sahihul bukari da ya buɗe babin ya ce babu fadli da ilmi sai bai kawo hadisi ko ɗaya ba sai kawo ayoyi guda biyu aya ta farko ita ce ayar suratul mujadala يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات sannan sai ya ƙara kawo wata aya cikin suratul taha wa qur rabbi zidni ilma shike to daga nan sai ya tafi babi na gaba shi kuma al-imam az da ya tashi da ya kamar yadda muke gani ya dauko kitabul ilmi kamar yadda yake a sahihul bukhari sai ya kawo babu fadlil ilmi sai ya goge waɗancan ayoyin guda biyu domin dama sharaɗinsa ba zai kawo waɗannan ayoyi da al'imam al-bukhari yake kawo ba yana kawo hadisai ne masu sanadi wanda suka kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Ku kai tsaye al-imam al-bukhari sai babi na biyu babin da na biyu shine shi kuma ya ce babu man su'ila ilman وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائلة shi na cin babu to shi kuma imamu dalili sai ya ɗauki hadisin da imamu bukari a kan wancan da ya ka a cikin wancan babu sai ya sa shi a cikin babu fadul ne mun gani haka suka yi to shi ne wannan hadisin kwara ɗaya a cikin babun man su'ila ilman وهو مشتغل بحديثه يا كاو wannan hadisin kwara daya to shi kuma asdabili rahmatullahi alaihi sai ya ɗauki wannan hadisin sai ya tashi a babu fadlil ilmi bayan ya goge waɗancan ayoyin guda biyu عن ابي هريره رضي الله عنه قال daga sayyiduna abu huraira Allah mu da sarki ya kare da a gare shi sayyiduna abdurrahman ibn sakhar abu sahabati ala al-islam wanda ya kowa sahabbai a cikin sahabbai kowa yawan hadisi قال لك بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس وترى لما زال ثم ينادون عمد نسنس عمس يحدث القوم هنا بعد حديث هنا كان سد متعن هنا قوي بسو حديث هنا قوي بسو جاءه أعرابي sai wani قوي سيد ونبا قوي zo wani ba قبل ya zo شين مفرد الأعراب على خلاف القياس الأعراب قوياوان لا ربارة وغادي في زم الأعرابي بقوي وغادي بلارد بقوي بلارد فقالت هي في متى الساعة النفس من أراد حديثي في في متى الساعة يوجد ذلك في الدنيا يوشني غانا قوبع القيامة الساعة كينا شي تمشي كينا yanzu za a tashi kunun ma رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث sai man sama ya ci gaba da bada hadisin sa bai bashi amsa ba bai kula shi ba ya wuce shi kuma kawai yana nan wanzu sama bai bashi amsa ba ya ci gaba da karantar ba. kamar yanzu misali zan muna karatun nan sai wani ya zo kawai sai shigo ta kofar nan ko shigo ta wancan kofar ya zo kawai tsaya a gabana ya tambaya ce ne kaza ban ce mishi ba kai daidai ba ban ce masa yi shiru ba ya ko sai in tsare in ci gaba da karatu na haka ba yake sallallahu alaihi wasallam ya masa فقال بعض القوم في وسط جتكم صحبان النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما قال ففقه ما قال wannan sama ya ji abin da ya ce amma bai so a yi wannan magana ba shi ya sa mun sama ya kyale shi a ma qala fa kariha ma qala ya ji abin da ya faɗa amma bai so ya faɗi ba ya zo ya tambaya kan babban abu mata sa'atu an taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya haka malaika jibril ya zai ya ce maka fa akhbirni an sa'ati قال ما المسؤول عنها بأعلم من الداعي yaushe za a tashin duniya yaushe ne tashin duniya yaushe kiyama za ta zo ba zai su ce man mas'ulu an ha a alama bi da sai wanda ake tambaya ni ke to ban su mai tambayar sani ba domin manzo sama ya san da wanda yake magana yana magana ne da malaika jibril alaihi salam kuma malaika jibril shi ke kawo masa wahayi to anan kuma sai ga shi wannan bakawai ya zo ya ce matatta aki yaushe ne ta tashi alkiyama wa ba ba'dhum wasu kuma sai suka ce bal lam yasma wannan sun bai ji shi wasu suka ce ya ji amma bai so yi magana ba abin da ya faɗa annabi sama bai so ba wasu kuma suka ce a manzala kuma kwata-kwata bai ji ba حتى إذا قضى حديثه حتى إذا ما صلى الله عليه وسلم إذا ما كانت تدى تحبنت حديثه قالت يجي أين أراه السائل عن الساعة ونونا من ونم جمن da تنبيع على مدى تاشر القيامة وانين alkiyama تنبيع ne مدى تاشر الدنيا إلهي قالها آه، أنا يا رسول الله sai wannan ba ƙauyen da ya zai tambaya ce za a tata alkiyama sai ce gane nan ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai man su ne ce fa idza qudiyat al amanatu fantazir sa'ata idan aka tura ka amana ku fantazir sa'ata ku jira kiyama za ta da ga an tura ka amana ku jira ko a ai tashi kiyama فقال كيف إضاعتها في ساكة تنبيتي يا مائة الله في وزاء أتوزر تعبانا قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أبدا أتي نفي إضاعة الأمانة تكون تضييق الأمانة توزر كأمانة أبدا أتي نفي توزر كأمانة أزنجنا الأمر هو ذو النبي سنشنته يبا idan ka ga ana jingina al'amurra zuwa ga waɗanda ba su cancanta ba to ka jira tashi a kiyama za wannan hadisin yana da girman sha'ani al-imam ya ambace shi a wuri biyu a cikin sahih bukhari baya cin hadisan da ya maimaita su da yawa ya ambace shi a nan sannan kuma ya ambace shi a cikin kitabul riqaq wato littafin da Imam Bukhari ya tattara hadisan da suke bayani akan abubuwan da za a yi mutane wa'azi zukatan su su laushi da su sannan Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi ya fitar da shi shi ma a cikin musnadinsa da kuma wasu malamai hadisi ne mai girman sha ba kauye ya zo manzo Allah sama yana zaune na karantar da sahabbansa tabi'a ba kauye ita ce al'arabu zufatu urifu bil jafa an san su da wauta hadisi sahihi manzo sun ce man sakana badiya ta jarra duk mutumin da ya je ya zauna a ƙauye, to sai yi wauta fa'ida shi wannan sai dai ta wani tafi ta wani zafi ta wani kuma tafi ta wani sauyi kuma qur'ani ya kaje ta al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajidaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulihi yan qawi mutanen da suke zaune a ƙauye a ashaddu kufran wa nifaqan su suka fi tsananin kafirci kuma su suka fi tsananin munafurci idan aka samu ba aka samu bakauye kafiri aka samu dan birni kafiri to kafircin ƙauye ya fi tsanani fiye da dan birni haka idan aka samu dan birni munafiki aka samu dan kauye munafiki to munafincin dan kauye sai ya matsananci fiye da munafincin ɗan birni وعجبه أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله كما سبق في الجنة أن تسمع أبن الله من وكفر بالكيز وكم ومن ذلك سو ده سنة ميزان سنة يميز وشيني وانا سو ده كباب ما ماشي ده ذاك تتر أقي أحاديث الأعراض حديثا حياوة وكيف آمنهم النبي صلى الله عليه وسلم ya koma su da yadda mu'amala da su za ka tana hadisai masu yawa Da tsakanin wanda ya zo ya jaki ya ba manzo Allah salama, ya ce murni min bani lani lani lil a rika ka ce a ba ni kudin Allah a ba dukiyar Allah wanda ya ce a ba mu da ba ta gidan ku bace ya ce mu ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ka da ba shi bane ya kafarta ya yi abu ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za a zartar masa da hukunci ba tun daga yanayin shi da kuma wanda ya zo masallaci ba wani a tsakiyar masallaci wani sami na karantar da sahabbai cin wanda shi ba wani kuwa na karanci sahabbai suka masa faɗa ba musa mai ce a abu ya da shi ya gama ya gama ba wani shi na musa mai kira shi ya ce masa masallaci ɗakin allah ne ba a yi bawali a cikin ta kasa za ta ba mun sami masa wa'azi ya ji daɗi ya tsaga murya ya ce Allahumma hamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan ba'da sai mu bi da ni da Allah ta sama kawai za ka bar rahama ya Allah da mun da aljanna a kulli suna nan da yawa irin wanda zan hadisa haka manzo sama yayi mu'amala da su abinda zai nuna maka manzo sama wani mutum ne na daban da Allah ya shirya shi domin ya iya fuskantar kowa kuma ya mu'amala da kowa yake yi shi yasa idan kana son ka koyi sociology kana son ka koyi yadda ake zamantakewa da mutane to ka ɗauki sunnar manzo Allah su sama ka karanta ka karanci hadisan manzo sama da sirarsa za ka iya zama da mutane kowa za ka gani ba wanda manzo sama bai hulɗa da shi ba kuma ka'idar shehu dan fodiyo ya ce wa ashar kullu dalilin jima'i la'ilu ce na na zauna da kowa da ya tantance in zauna da shi to shi ne wannan da ya zo tambayar sa a game da tashin alkiyama abin da zai baka mamaki ba ƙauyen nan ya san Allah ya san abubuwan da suka shafi tauhidin Allah da haƙoƙin manzo Allah kuma da yadda za a yi sallah da yadda za a yi azumi shi kawai da za a yi tashin alkiyama kaga shi ma wannan nau'i ne na zakati nau'i ne na wauta amma ba sun sulma yi mu'amala da shi yadda yake sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tun da Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashiya'a in tudda lakum su. ya ku waɗanda kuke imani kuka rika tambaye tambaye a game da wasu abubuwa idan aka rika ba ku amsa su ta su uku amsa ba za ta muku daɗi ba shi wallahi sai muka zama ba mu iya tambaya a gaban manzon Allah sama amma muna ji daɗi mu ga ba kauye ya zo ko kauyawa sun gudu sun san ranar za a ba wuta za su tambayoyin su kuma manzon sama ya ba su amsa sai mu ba mu karu haka suke yi sahabbai ba za su iya tambayar manzon Allah ta sallama ba suna jin tsoro Sun da Allah ce in tun da lakum da su ko da aka sai su yi shiru ko suna da tambaya ta jiri tsoron wannan tambaya ya kamata ne ma wanzu Allah kusa nama amma idan ɗan ƙauye suka zo su kawai sai su je kota sai manzo sallama kuma ya karɓa sai ba su amsa daidai gudansu, kuma sai aka awo sai musu tambaya suka yi maka manzo sama tambaya ya yi maka tambaya kan amma ba manzo sama sai koya masa wani ladabi a aikace da ya zo ya kamata ne tun da ya zo majalisin ilimi to ya kamata ya zauna ne haifu ya tsaye bihin majalis ya zauna inda ya samu wuri idan aka gama karatu to daga nan sai ya zo sai ya jefa tambayar amma shi a'a tun daga siffarsa ya so ya jefo tambayar shi manzo sama sai ya masa tarbiyya a aikace sai ya shiru bai ba shi amsa har wannan ya jawo aka samu fahimtoci guda biyu wasu suna cewa sami'a ma kada وفكرها ما قال سمعها ما قال فكرها ما قال فأنا سمع يأتي أما يجب أن تنبيه ديوان في ذا يجالش وسكم سكت لم يسمع يجيش ما فأما يتحشي تبين من ذا سمع سمع ما قال ولم يكره ما قال بكرها ما فعل من ذا سمع يأتي أبو يجب amma bai so ya aikata abin da ya aikata ba in son samu ne ya bari sai an gama karatu sai tambaya shi ne da farko shi ne da farko sannan ya zo ya tambaya sama da zuba ya ba shi amsa ya ce mata sa'a kaga ƙila tambayar ta ce a ce mata jibi ko nan da shekara goma ko a ce bayan shekara ɗari sai masu mai ce a'a أي الساعة لا تعلم بل إنما تعلم أشراطها ساعة القيامة بقى يسأل يسألونك عن الساعة أيام مرساها فسبيت وشين ساعة الأيام قل إنما علمها عند ربي لا يدريها لوقتها إلا هو ilimin sashi a kiyama na wajen Allah ba wanda ya sani amma akwai ashra faqad jaa ashraquha fa anna lahu idza ja'atuhum dhikrahu ana mun zaka kiyama sun da su ba zan so mai ce ko isku bayne da sa'ati sa'ati sa'atayn ni da sashi a kiyama haka ne ba zan so shine wannan yaka ai ya gabata wannan ko to haka Allah ya aiko to da ka aiko manzo sama alamar tashin kiyama ce ne tafakkur al'alama ba al'ula ba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam aiko ma aiko sama da aka yi wannan aikin da aka masa shine alamar tashin kiyama tafakkur sannan kuma ana nan ana nan masu ba'alar tambaye tambaye suka ji suka sake jawowa aka sake samun wata alama ya fi taraba ta sa'atu wani shakkar kamar وتعي آجي بعد أنكو أن صلى الله عليه وسلم أن اقتربت الساعة وانشق القمر يا ما تاقسع إنه تعي آجي صدق انشقاق العمر انشقاق القمر أحد أمارات الساعة إيه اللي بيسمى لما منتشر يا ما وأنا ما منصم يا ما صعبون ده كتير أسلوب الحكيم أسلوب الحكيم وقاعدة قوية إلى مما جانا shi ne mutum ya zo ya tambaya akan wani abu sai a juyar da shi a ba shi amsar abin da ya kamata ya tambaya ya tambayi wani abu sai a juyar da shi sai a ba shi wata amsa ba tare da an ce maka tambayar da kai ba daidai ba ce kawai sai a ba shi amsa sai dai ya ji a amsa kuma ana ba shi amsa sai ya amsa ta dace da shi ba sai ya gane a ah, shi wannan tambayar kamata kamar ya zo ne yana cewa akhbirni an amarati da ya ma'aikin Allah ka bani labari game da alamomin tashin alkiyama domin malaika jibril da ya tambaya haka maza zama ya baki amsa ya ce fa birni an sa'ati sai ce man mas'ulu an a a'lama min saili sai ce fa birni an amaratiha فقال أن تلد العبة ربتها وأن ترى الكفاة الغراة الآلة بأ أشياء يتطاوفون في البنيان هذا يبقى الله علامة على علامة تتجمع أي تنبيع أما بعد تنبيع بدي شداء تاشم في sai وفي kuma faɗa علامة ليلة على مني أكبر aka علامة masa alama ɗaya إذا ضيئت الأمانة idza الساعة إذا أكبر sa'ata تجرى تشهر الجامعة لفظ الأمانة شيني تكوى لأبدا أن لا مدوكة تنسلتي دورا مبايد بايد كما سكى دوكا إنا أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشرقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أن لا بجرد أمانة جسمين لك في سكى كاسة kuma suka ji tsoron girman amana wa hamala hal insani sai dan adam yake amana zan dauka shi yasa wani ke yi na takara ce ce ta ce time boy ke ce ku bani amana ta tarihin shi ne gici shi ne zai rubuta wai a ba shi amana da hoton shi yana takara wai amana ku bani amana ka ku bani amana ƙarfi gici kenan to amana babban abaci akwai amana mafi girma ita ce amanar da muka ɗauko cewa za mu bauta ma Allah madaukakin sarki وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم amanar mun yadda cewa Allah shi ne mahalicin mu kuma muka dau alƙawari cewa za mu bauta masa wannan ita ce amana mafi girma sannan Allah ya ce inna Allah kuma an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku isar da amanoni zuwa ga masu amanar Allah a tsakanin da Allah amanar da ke tsakanin junanmu يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم amanonin da ke tsakaninmu na bashi amana ta ce da kayya amana ta zamantakewa aure amana ta makwabtaka amana ta aikin gwamnati duk waɗannan al'amana su ne mataki na biyu sannan sai amana da ke tsakanin mutum da kansa ita ce amana ta uku amana da ke tsakanin mutum da kansa kai ya shi yasa malamai suka ce daga cikin hikimar da ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya zama ya kwanta rabin jikinsa yana ko ya zauna rabin jikinsa na inuwa rabin jikinsa na rana nau'i ne na amana ko dai ya shiga ranar yana bukatar vitamin D ne ko kuma ya dawo inuwa duka jikinsa amma mutum ya hana mutum ya zauna rabin jikinsa na inuwa rabi na rana haka abin da aka hana mu na yin tafiya da takalmi ɗaya takalmin mutum ɗaya ya tsinke mazu su ne ce wani yana alamu ma jami'an aw ya yakhla'ahu ma jami'an ko ya cire duka ko kuma ya sa duka haka nan amana ta azru da manzala sana ya hana a ga a aske rabin gashi a baraji ko a aske wani bangare na gashi a ban wani manzo suna ya hana haramun ne cikin wannan aikin da yara suke yi yanzu musiba babba to duk nau'i na cin amana kan mutum mutum ya ci amana kansa ya aikata abin da ba a yi da shi daga cikin nau'in cin amana kai mutum yana jin yunwa ya cin abinci cin amana kai mutum yana jin bacci ya ki zuwa zai yi bacci shi yana ciki duk waɗannan amanonin mutum ke shi ya sa malamai suka ce in baka shugabanci kowa ba ka bauta ma Allah kuma yadda ya kamata za a maka hisabi ne daga ƙofanci ya kai mu'amala daga ƙofanci ka ba su haƙoƙin su ka ci amana to shi ne wannan za mu yi aiki cikin amana da fantazin sa in aka tozarta amana to ku jira tashin ya ma za malamai sun sun yi sharhin wannan hadisi sun faɗi fa'idoji daga cikin waɗanda suka kawo fa'idoji masu yawa sai al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi a cikin fatul kamar yadda muka faɗi cewa wannan hadisin asali al-imam bukhari ya ambace shi ne a cikin babu man su'ila ilman babu mutumin da aka tambaye shi game da wani ilimi وهو مشتغل في حديثه الحالي ينا ولجواب كوينا كرنتوا فأتم الحديث شيء يقام مغانا الساعة فأجاب السائل لقبائل سيدوسي أمسا أتلي أدم الإمام البخاري يتاولى الحديث أما شاء الإمام الزبيدي رحمة الله عليه سيقود وأن تاكم سيدي يميد حديثا أسكن باب فضل العلم وأن الإمام البخاري بأنبت حديث يكون أكثر هذه بداية أنبتها الإمام ابن حجر رحمة الله عليه da ya zuce ce muhaffanuhu a tanzihu ala adab al-alim wal mut'allim hadisin nan abin da babbai mafi girman abin da yake tattahowa ya karantar da mu adab al-alim wal mut'allim ladabin almajiri da kuma ladabin malami ladabin malami da ladabin almajiri me ya kamata malami ya tuffantu da su da shi na ladubba me ya kamata ɗalibin ilimi shi kuma ya tafi da su hadisin abin da yake karantar da kuke to ta yaya sai ya ce amma al'alimu fa lima tadammanahu min tarki zahri sa'i ladabin farko da wannan hadisin ya karantar da mu wanda ya shafi malami shine Allah ta tsada malami kada ya daka ma mai tambaya tsawa wa amma sa'ila Fadatan tanhar wanda ya zo zai tambaya kada daka musu tsawa ko da ya tambaye da ba ta da kyau yi kokari ka keta shi amma ka daka mishi ba. wa amma sai da kada tanha ka sai ka shi dan bai da ba da kyau bace ka sai ka shi amma ka ka daka mishi kara to shi tambaya sai ka banta kake mana baka zuciya zuciya kada kada shi wani daga nan shi ke nan ka kore shi har abada in baka yi sa'a ba ma sai ya baka tunanci kada ka daka mishi وأو كويتا لوكا سنة بقوي يزياء كتا عبهيه وكان لا أبن بيكا يعيكا أبن لا مركوك يا زياء كتا من ذن الله صلى الله عليه وسلم أن هذه لا كان سنة صحبان هم دون يرسل لديه أبو نبي إرن كان بيته متى الساعة يوشد ذائتا كان القيامة هذا إذا كان تكبيه وليه فدك حولا وحالا ذكعة الأدب da maganarsa da yanayinsa gabaki ɗaya sai ya zama bai yi da dake ba amma duk da haka masu sama ne lam ya ji zurku manzon sama bai daka mashi tsawa ba to wannan ladabi na farko kenan da hadisin ya karantar da mu ana buƙatar kowane malami ya sa ma kanshi wannan ya lallashi zuciyar shi ya ma kansa wannan tarbiyya idan mai tambaya ya tambaya to yi kokarin ko da ya tambaya mara kyau ce ya mai da abin cikin raha sai masa gyara ya ba shi kuma amsar cancance shi ko kuma ya ce masa tambayar da yi ba a kasa sa abu na farko ki bal addaba kuma ya rabu an manzon sama abin da ya masa ladabi da shi shine sai ya kauda kai da ce shi komai ba ya zo ya tambaya masa sa'a sai manzon ya ci gaba da bayanin shi da ce shi komai ba to daga nan al-ishara taqfi al-hukm al-hukm taqfi al-ishara idan mutum ɗani shi ne hankali in aka masa dubu to sai ya gane abin da a yi ba daidai ba ne daga nan sai ya ɗauki da shi hatta tauba ma kana fi har da manzo mai gama abin da yake ciki na karantar da sahabbansa daga nan sai ya dawo sai ya kalle shi sai ya ba shi amsa ثم رجع إلى جوازه فرفق به manzon sama daga baya sai ya ba shi amsa kuma ya kyautata masa a ba da amsa kaga shi ne abin da ake bukata to na da bin farko kenan da malami da wannan hadisin ya karantar da mu kada malamin ya jaka mu bai tambaya tsawa idan ya yi tambayi da ba ta da kyau in ya ga zai ke gyara masa da baki ya gyara masa idan mu zai ke gyara masa da baki ba to sai masa shi kamar yadda ma'aikatan sallallahu alaihi sun ya ma wannan ba sauyin shi لأنه من الأعراب يوم الجفاة ومن إلى تشن قوياوة ثم قوياوة أبن عبد سنة لوجع وفيه العناية بجواب سؤال السائل فإن الذي نبي دعك كرم تدمو أتوانا حديثا شيني أنا تنقى كل ذا تنبيع لي تنبيع domin tambaya suna ɗaya daga cikin hanyoyin samun ilimi idan aka hana mutum ya tambaya a game da ilimi to shi an kulle masa kofar ilimi a cikin wasu yoyin da magabata suke yi ai sun kasa mutane gida hudu dukkanin su kuma suna cikin gidan ilimi kun aliman fa in lam tastati fa muta'alliman fa in lam tastati fa mustami'an fa in lam tastati fa ta'ila wa la takun khamisan fa ta'lika in sun samu ne abin da ake bukata shine ka zama malam kai karatun da zaka zama malami idan baka zama malami ba ku yi kokari ka zama ɗalibin ilimi wanda ko da yaushe zai ɗauki littafansa ya tafi ya je malami ya masa karatu idan ka kasa zama haka to zama mai sauraron karatu ko ba ka da littafin kaga an kulla majalisin karatu to ka zauna ka saurara abinda Allah madaukakin sarki ya kaddamo maka za ka iya haddacewa ka fahimta ka yi wanda kuma ka gaza shi kenan Allah ya ga abin da ka yi. idan baka iya haka ba to duk abin da za ka yi kai baya duk abin da ya taso maka ka yi tambaya a kan kafin ka aika ko mun kankanta su ko mun girman su idan kana cikin wannan da'ira to kana cikin da'irar ilimi baka fita a cikin ilimi ba kuma ba ka cikin waɗanda suka yi asara amma mutum ya zama baya cikin waɗannan hudun na biyar kenan to halakakke ke halakakke ke in ka ga waya shi waka yake ji in ka ga ya zo ya buɗe waya to fm yake ji ريدي ولاد كان قوي لا جدا جدا جدا فهو يجد أبو الذي سايق يقعه إيمانا شيدا قال وش في الشم في باب جدا ليش وأنا سأقف لدى الكمبايا ما لني أنا سأقف لدى الكمبايا وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو لم يكن السؤال متعين ولا الجواب ko da tambayar ba ta zama tilas a yi a lokacin ba kuma ko da ba dole bane a bashi amsa ko Allah akalla a nuna an damu da tambayar ne kuma a yi kokarin bashi amsa sai dai gwagwadon yadda ta dace da hadisin ya karantar da mu kenan wanda suka shafi malamin تكشف ما لم لدفا ladabi na farko shine kada ba da daka ba mai tambaya tawa ladabi na biyu shine kula da ba da amsar tambayar da mai tambaya ya yi ko da tambayar ba dole ba ne yi ko da tambayar ba a lokacin ya kamata ya yi ba sai shi kuma ya gaba iya yi to daidai ba gudu a ba shi amsa ko da da ce masa ne daga baya za ku zo mai bayani kan wannan har an shi amsa a yi an shi amsa ba a caje shi haka nan ba waɗannan wannan hadisin ya karantar da mu waɗannan dukkan guda biyu da suka shafi mali wa amma al-muta'allim amma na duk wanda suka shafi almajiri wato ɗalibi mai karatu to fani ma ta bambana min adadi sa'ili Allah ya fi alal alima da kuma mushtaghilun bi ghairihi ladabi na farko da aka koya ma almajiri a cikin wannan hadisin shine kada ya zo da tambayar ne fitota alhali malam ya shagalta da karantar da wasu ya bari sai an gama idan aka gama ku da nan sai tambaye shi shi sa ba daidai bane irin yadda mutane suke yi tun dan dan da ana karatu ko shi wani ya je ko tambaya wani kuma ma labari zai bada ba tambaya zai yi sai a ɗau minti goma wani na jawabi haka ba daidai bane wani ya bari idan yana tambayar sai ya haddace ta ya kiyaye ta ko ya rubuta sai na karatu sai ya tambaye shi wanda yana koyar da mu ɗaya da kuma ladabi da dalili ne لأن حق الأول مقدم domin haƙƙin malami shi ake gabatarwa haƙƙin malami shi ake gabatarwa akan haƙƙin ɗalibi haƙƙin malami ya fi ƙarfi fiye da haƙƙin ɗalibi domin idan ba a yi ma malami na ba za a samu karatu ba eh, mun sha faɗa cewa ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai abu salama tafi abdurrahman ibn auf sun ta haji yana faɗa yana cewa almajirinsa al-imam ibn shahad al-zubair ya tambaye shi ta nesa ga ka ne a wajen ibn abbas me yasa sauran almajiran ibn abbas suka fi ilimin ibn abbas suke da annani kuntu uraji'uhu domin idan malami ya tambaya ni na kasance ina masa musu sai ibn abbas ya ce kaza ne sai ya ba haka bane Ito shi yasa ban sami ilimi a wajen shi kuma ya lazama ya zauna tare da ibn abbas ya kan amma sai zama abin da ya zama a wajen ibn abbas an kaɗan ne saboda dalilai ko dai dalili na farko Allah ya cire makaratun nasa albarka ta bangaren ibn abbas tunda bai masa ladabi ba ya Allah ya za albarka shi gaban da zai samu daga gare shi ko kuma na biyu a fili idan ibn abbas ya san wata fa'ida da ya kamata ya kai cikin wannan ba ta da ba ne da shi ko mun faɗa masa zai musu da mu shi ke sai kare shi sai masa irin na larabci da ya magana da kansa aka ce larabci zai da ya'ya ya ce a وموني بحكم في الشباب فليتني عقلت فلم أجز عن قول أداسي ولست ولما لم أجز لعرائشي رجالا أكفاء وأكبلاني ce wai kun ce ba haihu ba wallahi na haihu na yaya kuma ƴan mata kyawawa da suka girma na zagaya da ni naga ba wanda ya cancanta in ba shi su a matsayin amarar ba wa asu ga na ko sai na tuntun da zai ta to idan malami ya fahimci cewa ba baka cancanta ba ka fa'ida ba sai ya na ilimin su to abin da ya faru da shi ne kullum tsara haƙƙin malami yana ɗaya daga cikin hanya wacce take mai tsawo mai abin da yalwatacciya da ke ba ɗalibi dama ya sami ilimi daga malaminsa to shi ne wannan wa yi ukhadu minhu akhdhu durusi ala tatabbi sannan hadisin nan ya karanta da mu cewa a shekar ilimi ana ne wanda ya fara zuwa shi za a fara mishi a nan cikin babin karatun zaure ala sabaki domin babu inda ake da asabaku sai a karatun zauri wani shi fara zuwa sai ake fara karatun wani shi fara zuwa kai karatu sannan sai wani sannan sai wani kai ne ka zo daga karshe sai za ka yi karatu da karshe shi ne asabaku ɗaukar karatu daki da daki to a hadisin da ya karanta suwa sama ya fara mawa wanda wanda ba ya farar da su to tun da manzo sai ya ya fara musu karatu ba kauye ba yi da hakkin yanzu kawai zai je ko tambaye ya ce manzo sama ya kada waɗanda ya ba shi amsa ba yi da wannan hakki wanda ya karanta da ku wanda ya fara zuwa makaranta a fara musu karatu wanda malaman mu a zauri haka suke in kai ka riga zuwa shi sai dai in kuma tsari ake da shi na daban wanda shi ma yana da kyau domin gudanar da zauren su ba laifi ba وكذلك الفتاوى هكذا ما أظن شيء فتوي وإني فاعل الله شذا أبار بش مثالي أكد أكد أكد أكد معلم أو تكتاشي فمن أتوزع ريبيا سنة دا فما الشيخ محمد جاي الشيخ محمد بن صالح المسيح رحمة الله عليه هنا لقاء الباب المفتوح الباب المفتوح كوي معنى زيد ويزو نايم الشيخ نزل لي كم بيع زيد ويزو shine liqa'ul babin maqsud wane ya tambaya a masallaci ke a zauna wane zai tambaye shi wanda ya fara zuwa ya fara gabatar da tambaye shi za a fara ba amsa wal hukumat haka nan ma wajen yanke hukunci idan alƙali ya zai zauna a kotu wanda ya fara zuwa shi ya fi cancanta a fara ba hukunci A lauya ya zagaya ya ce Allah ya ranke daɗe dama ina da wani kes ne a Kaduna ya ce a fara gabatar da shari'a shi ko ko ta tv da suka wuce sai da wani zo mai shari'a mai hara ya kawo min koke na wani alƙali haka yake musu sai ka je da shari'a in ba ka da lauya sai ka kai la'asar ba a kalle ka masu lauyoyi sai ta zuwa da bakakken kaya lauyoyin su ta zuwa da bakakken kaya suna shiga su da alƙali su ce sai da yake wanda ya ina da wani kes a Kaduna ko ina da kes ne a Abuja sai ce a kira kes din sa sai a yi kai kuma da baka da lauya sai a baka kazo duk karfe taran ta ce sai kai karfe hudu alƙali ne ganka kaga ba adalci bane wannan to a musulunci wanda ya riga a fara gabatar da shi sai idan akwai uzuri na gaskiya ba na kan zuciya ba ga wanda ya zo daga bayan su babu laifi a gabatar da shi kaje kaje kaje kaje kaje bai za ka bi layi daga ga dattijo ya zo san fanshi kai kuma ga ta da ƙarfi ka ba ta ka kama hannun shi ba ka kai shi gaba ni abin da tinsa abin da cek tinsa a duba a duba, a tsirgo kudin shi a bashi ƙara taimaka mashi ma wajen tusa mashi a cikin aljihu inda zai koyi da kyau kada magabta su zo su tare shi a hanya ce su bige shi inda yanzu ba zama ni bane na tarbi Allah shi ne ku kaga wannan daban ko kuma ka gama ta alaji ana gogoriyo da ita sai ka gabatar da ita a fara biya mata bukatar amma inda ba irin waɗannan wajajen ba to alhaƙulin tafi nan za a kalli waye ya riga mu fahimci wannan wani hawi hada makamantu shi ne wani hawi hada da makamantansu ko bin layi a banki ko gidan mai ko kasuwanci wanda ya fara zuwa shi ya kamata ba a ba fescom fesca ka'ida ce ta musulunci sai dai idan akwai intisna inda aka samu shugaciya kamar waɗancan misalan da suka buga وفيه مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به حتى يتبع sannan a ciki ya halatta idan mutum ya tambaya aka ba shi amsa ya sake maimaita ya sake tambaya idan bai gane ba domin ba kauyen da aka ba shi labarin sai ce kai ka ba a tuha idza zuyi'at al-amanatu kan as-sa'a da aka tozar ta amana ka jira tashin kiyama sai ya ce ba ma idha'atuha ya ma aikin Allah ne tozar ta amana to ya halatta idan malami ya baka amsa baka gane abin da ya yi ba to kai ɗalibi ko kai mai tambaya an halatta maka kai tambaya ka ce ne ake yin amma bayani hadisin ya karantar da mu wannan sannan imamu ibn hajar ya sake cewa fi isharatu ila ila anna al-ilma su'alun wa jawab sannan wannan hadisin ya karantar da mu ashe ilimi tambaya ne da amsa kai tambaya a bada amsa shi yasa daga baya malaman mu suka fahimci wannan hanyar tana ɗaya daga cikin amsa amsar ko ista'ali suna da cikin hanyoyin da suka fi kyau a karantarwa sai ka ga abin da littafi ta ce su'alun wajawa ko su'al wajawa a littafanmu na ƙasa-ƙasa da ake karantawa a zaure akwai kitabul akhdari na fiqhun malikiyya sai aka dauke shi aka mai da shi su'al wajawa ko su'al wajawa ma kaza sai a bada amma ma kaza sai abin da zama kamar wani kira ta da ta da haka كفر ونجس ومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم فحتى هي ما تتحدى أي شيء واحد حتى بيا تتفي رب الجنين إذا كنت تتنبيا تتوقعت رب الجنين أقال لا أقول أن جرب رحم السؤال نصف الجواب فهم السؤال نصف الجواب idan ka fahimci tambaya to ka samu rabin amsa ka samu rabin amsa kun ga wannan ke sannan al-imam ibn hajar shi yake cewa wa qad akhadha bi zahir hadith al-qisfah malik wa ahmad wa ghayruhuma fi al-qutbah al-imam malik da al-imam ahmad bin hanbal da wasu sun dauki zahirin wannan kitab a hudu ba فقالوا لا تقطع الخطبة لسؤال سائل فكشباء آية كتبة للي تنبيا يتنبيا فهمت عن إمام مالك يا إمام أحمد بن حنبل رحمة الله Ita ce idan mai tambaya ya zo ya tambaya liman na kan mimbar gidan juma'a to kai ba shi amsa su sun ɗauki zahin wannan zahirin wannan hakika manzo sama yana karantarwa sahaba ba kauye ba larabe ya zo ya tambaya mazan su mai ba shi amsa sai da ya gama karatun shi da ya gama karantar da su daga nan sai ya zo sai ya tambaye ya ba shi amsa shi to sai da mamu ma ke ce kiyasan akan wannan shi ne idan liman yana hudu ba sai wani ya zo da tambayar to ba za a ba shi amsa ba har sai liman ya gama hudu ba sannan sai ba shi amsa haka mazhabun al-imam ahmad rahmatullahi alaihi shi ma cewa liman ba zai shagarta da ba mai tambaya amsa ba idan ya zo ya tambaya kan idza farada mujibuhu suka ce idan ya gama sai ba shi amsa wa fassala al amma malaman da yawa waɗanda ba malik ba ba ahmad rahmatullahi alaihi ma ba su sai suka raba magana suka ce idan tambayar da yayi wata abaci da ba ta bukatar jinkiri to a bashi amsa domin ya yanke bayani ya bashi amsa shi yasa hatta a malikiyar an yadda da wani zai zo ya zai musulunta ai tambaya ya zo yi, wani ya zo da ce me ya musulunci ina son musulunta sai liman ya tafi ya gama hudu ba nan ta ce zai yanke hudu ba shi kaga abu mai mahimmanci ne a kasashen ka'idar lajin ta'himul kalami an a hajati ba a san abin ta magana a lokacin da ake da bukatar ya zo ya ce mal islam uridu an uridu an muslim menene musulunci so ke musulunta to kaje mai yace da mutum ya ci gaba da eh, eh ya gudu ba shi ba a shi ne ke gudu ba sai ko da wani yare yake ya mishi bayani in ya gama bayanin sa ya musulunta to daga nan kuma sai ya ci gaba da gudu ba shi mun gane amma duk abin baya bukatar ba da amsa a lokacin to liman ya ga dama ya tsare shi mushi shiru kamar yadda mazan sama ya masa shiru a nan kun ga magana jumhuri ta ce kullum tafsiri ya ce rarraba bayani ya ce to da kan akwai bukata a yi bayani ko ba bukata a tsaya ka a yi shi bayani wannan shi ko ne munasabar wannan hadisin da kitabu da aiki munasabar ta suka ce daga cikin tozarta amana kada a je a nemi ilimi a wajen waɗanda ba su cancanta a nema a wajensu. su tozarta ilimi tozarta amana ne ka je wajen wanda bai cancanta a nemi ilimi a wajen shi ba ka nema ka sani wani bai san abu kaza ba to baya halatta ka wajen shi ka ce karantar da shi shi wajen wanda ya iya shi ya sa idan akwai al'alimu akwai al'a'alamu ko a tafi wajen al'a'alamu ga malam ga kuma wanda ya zama malam malami ya hau so biyu wato ko wajen malamin nan ne mataki biyu abinda ake bukata ce شيطان من تعليم المتعلم الزرمودي رحمة الله عليه يقول وأن يختار العالم والأورع والأسن إنسان سنقاموا لي ما لهم لأكي بقاتا في كراتو أو جنس اللي في أوك الأعلم من يوم سيد من يوم سيد سنة الأورع wanda ya ko wanda ya ke tsananin wawa suna da tsanani a rayuwa ba ya ci halal ya ci haram ba ko ya ci haram ya ci haram ba ne kafa kafa da rayuwa ba ɗan duniya ba ba wanda zai zai koya maka duniya shi ba ba wanda kana da yan ɗabi'unka masu kyau ba kuma shi ke nan zama da shi kuma fiye sa duk halala ce sai can kana ɗan yin kiyamun lailan kuma sai ka zo zama da shi kuma a daina sannan wani asalla wanda in sun samu ne ya zama da wanda ya ga jiya ya ga yau yana kan kuma ya ga gobe ya yi gwagwarmaya da rayuwa ya yi gwagwarmaya da ilimi ya ga ilimin a aikace irin wannan in ka samu malami kamar haka sai ya karatun ka ya fi fa'ida kuma ya fi kai haka suka faɗa imam abu hanifa rahmatullahi alaihi ya tafi ya yi karatu wajen malamin ibn abi sulaiman ya ce wajen tuhu shaikhan wa ƙuran ya ce na sami shi dattijo ne mai nasuwa mai kamun kai ba a sanin shi da ba san shi da har gido to shi ne wannan saboda haka daga cikin alamomin tasha kiyama ɗaukar ilimi a wajen waɗanda ba su cancanta a ɗauki ilimi a wajen su kowa mana ba san lokacin da mutum ya karatu ko sai ya ga shi kun ya kulla kawai yadda ka san a kawo wutan lantarki haka yanzu karatu ya koma kun so ne da ga mutum ya kulla wanda ba ka san wajen wanda ya in karatun Qur'ani ne ba a san malamin shi ba a san malamin shi ko shi kuma ba wahayi ake ba shi ka san ne akwai damuwa a cikin wani in hadisi ne haka in fikihu ne haka gada-gada kawai zamanin ne na gada-gada to yana cin alamomin tashin alkiyama kaga kowa ya zama malami in azumi ya zo kowa zai tafiye ko ba ka ce ba musamman a ƙasar mu rediyo ga yanayi a ita buce wasu an ce mu wani tun ba ana zama wani azumin suke zuwa su zai su zaɓi lokacin da suka fi so ko a zaɓen musu wanda za a da sa karatunsa a rediyo wani a talabijin kuma da za ka ware wanda wani tsakanin ka shekar Allah tsakanin ka da Allah ka gare da domin ce kai sai Allah ne na uku sai Allah ka cancanta kai karatun nan da ce wallahi ban cancanta so ne za ka yi ya kamata ne a nemo ka ba kai ka nemo kanka ba wannan shi ne abin da ya kamata mu mu sa ma kanmu addinin ya zama shi ne a gaba ba ɗaukakar mu ba magabatan mu abin da suka yi ke addinin suke son ya ɗaukaka ba su suke son su ɗaukaka ba shi yasa sunan suke da wama kullum idan ka neman ma kanka ɗaukaka ba musulunci yake neman ma ɗaukaka ba wallahi sai an manta da ka zuwa ɗan lokaci da za a manta da ka kai kanka da kanka kana samun wani abin da ya kake dama tsammanin shi ne sai ka gudu yi mana sai ka dubu ai da ka kaza an fi samu shi ke zai tafi can na shirye mu Allah ta sarki ya tsare mu da irin waɗannan yamuka to da haka daga can alamomin tashi kiyama kenan akwai ne akwai tozarta amana daga cikin tozarta amana akwai ne waɗanda ba su cancanta su karantar ba su zama suna karantar أن الشريم وأن المقطع الشريم المنفذ أن قال ملك النبي أنفعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته